mu da dawowa cikin gida studios din gaskiya plus da ke nan gwan cantonments a birnin accra a kasar ghana entertainment ne amma na sallah kamar yadda muka gaya muku eh, muna watan daukan kuma ra'ayoyinku da kuma sakonnin da kuke turowa muna karanto su ɗaya bayan ɗaya akwai sako da ya shigo eh, inda ya ce eid mubarak to all muslims my wife hajiya ladi ni boy town and my children hani and ruqayyatu ismail da Allah ku rika hadawa da sunan kamar wannan sako haka da ya shigo eh, babu suna shi yasa ba za mu iya san eh, waye ya turo da wannan sako wato anyway eh, akwai bako a cikin gida ko da ke ba bako bane da kun gan shi ba sai an gaya muku abin da za mu yi ba ban ma son yi saurin yin wani abu kamera kawai zai nuna muku kowa ni ban sun mambaci don saboda ina iya jin haushin shi in ya kai wani waje amma kuma ya ga na huce yasa ni ban son ma nin ambaci sunan shi kan kan eh yasa in kamera ya haska shi kun san kowa ne ne yasa ni ina magana ne da ainihin eh, masu aikin switching da sauransu su su yi wannan aiki don ni akwai faɗanmu da bamu mu settling shi ba yasa ban son ambaci sunan shi ban son ambaci sunan shi kamera ya gwada wa kowa ne ne shi daga baya na san kuma ku gan shi kun san kowa ne na yi shiru ah ya ya kai samari sarauta ya gida in na ce ban son ambaci ah. sunan ka shine da aka gwada kai kai tagumi kai kwaikwayo na tun kamin zo nan ga ban yi dariya ba sa makin bakin ka tun kan zo ban yi dariya ba raina ya bata da bacin rai na zo nan ga me bata ya bata matuka ka san dai muna cin sallah a ana idil idil idil idil fitr ko ana idil fitr mm. kaza na je na saye na ce a duba a jajjara min kazan shi na ce ma me aikin kazan kai ya yanka don ban yadda da shi ba ka san wanda ya saba wanda ya saba sata ba wai na ce mai barawo ba ne mm. kuma wanda mai hali bai ya bari shi ne ce kai ya yayyanka shi ne ya ci cire min gashin kazan ya fasa ciki ya cire anjin kamin jan karbi kazan ya yayyanka da na je gida dan ban yarda da shi ba na shirya kazan ba hannu guda shi sa tunani na duka kan shi yake dan na je kamin zo nan ga ba shi nan shi sa na ko ina na kama shi ya biya hannun ka ka san shi na san shi manan ban san shi ba na ba shi aiki shi kuma na san halin shi kuma na ce mai hali bai yi ya bari ban dai ce ba dawo me shi na kallon ka hmm, kila yana kallo na kila kuma ya san kan shi abin dai da ya sa raina ya bata kenan kulmila fadama ka fito mhm. yau national chief imam na cin 140 amma ka zo da ka zo ta wuskan kai kamata gani <laughs> muna bevding din muna birthday amma ka sani ni kuma abin ya taba ni batun kaza na amma birthday dai eh. muna don yau ma an ka duba ka na fa post to post da ka zo yanzu yanzu da aka ganka an ga post fuskar a ah, ai na gwada abin da yasa na yi fushi amma yanzu ka sake to da yake batun birthday ne ta ya zan yi batun birthday da oh, na fa post na fa post happy birthday national chief imam 104 years ko present ya zo wajen Eh, ah, a a gamu da shi ne daga kimfiski picture da na gani president na ado da, da, national tv kimfiski a yi eh kimfiski aka wai ni ma ban ji ho ina gidan ji <laughs> wai kun ya girme kaka shi samu muna samun information ne ta kowane hanya hmm. ba omiyan fashi ma na yaro da eh ba omiyan nan eh. in na yi magana mutane sun ce kasan kowa da inda yake samun sa'an win election ne shi mhm. a kufaru da bawumiyan nan ina tunanin chinese suka je suka nemi sa'a ta wurin shaulin tompo nan don baka bai yada ce shugaban kasa da mataimakin shi kutuka kowa ya totali habba sarauta kuma mu gana an san mu duba kaina mu gana an san mu ba mu totali haka nan saboda muna da dan wadata duk wanda ka gan shi da totali mhm. ban da sani ba ko kai ma tattalin ka yi ko menene kan zo yi wani magana ran kai bata amma yanzu kuma don sun yi tattali shi kenan ya kamata abin nan a ba don ba ne kasa ga wani magana ba yi shi kan zo ja maka ina kasa london don an yanga dai ba fitilla shi kuma mataimakin shugaban kasar gidan shi na bisan ga amma kan mu zo kan eh, kamin wani ƙarya na ce me ya ce ka je wani ƙauye ka ga moto an yi me oh wannan gaskiya ne wallahi shi ya wanke moton ya kare ya share jiki shi kawo air fresher ya sa jikin moton oh wannan ana yi kauye da yawa in ka je kauyen su wanga ma ja wando oh akwai da yawa ho akwai da yawa akwai da yawa matu mashin matu a a akwai da yawa a a Eh, sarauta kaga so da yawa malummanmu na kasa suna cin zarafinmu allah ya ba kowa ilimi kullum na tashi na tuna baiwan ilimin da ubangiji ya min na islamiyya shan ce alhamdulillah malummanmu na tucanmu mutum kai kai wala ka yi aure ka yi wala ka yi gado mai kyau mai karfi ka yi wahala domin yin ciki ma ai ba karamin aiki bane kai wahala kai ma matanka ciki sai ka kare ka ce wani malami ya zo ya sama ka suna shi sa kaga sau da yawan ka shiga cikin zango shi ka ji ana kiran wani tokor ana kiran wani rakadawu ana gidan wani zorkefelu wani suna dai masu nauyi amma ka je gidan malumman sai ka ga yaran su daga mustan in mustan walakil mustan takil Nasir sunan da ke karewa da aino she mu suna samu yaran mu sunan da ke karewa da kofin dan Allah cikin azumi ya da kai ka kira sunan da ke karewa da kofin ban gane cikin azumi cikin azumi ba ka kira sunan a ba ai cikin azumi in aka buga 384 mhm. magana mu da kare yake fitowa o she kaga mutum na ta mai an buga nawa an nawa ina so ya ce ma an buga nawa an magana bai fitowa bai fitowa sai sa in sunan yaro ne abba cikin azumi ya da kai ka ce muhammadu tukur 430 ba shi ne ka jira ka sha ruwa ko ka buga hannu mai shi ya juyo to amma amma duk da ilimin da aka na ga malumma da yawa su yi da wa da yawa an hasko da yawa kan gaskiya te kai bangar naka ko ko kan social media eh gaskiya kana da gaskiya kana da gaskiya sarauta saboda ai tafsirin da na yi shekaran ga cikin walafa na yi to ya je live senegal <laughs> eh walafa na yi kasan ka san tarika tarika eh tarika ya dame mu cikin walf na yi to da dan yi tashen dan ma aka ce a kawo gaskiya shin ce wolf ne ban yanyi hausa ka gani yayi mm-hmm. me min tarjama kuma ba wani mai ilimi bane haka mm-hmm. shi ni ce dai ka a bar shi dai mu yi mayan senegalin ka dai shekaran ga yanda aka lamunce min in yi kenan wolf zalla akwai sisi da dazuma kamar na gan kan tv eh, da su ciki aka yi zikiri za shi ma yana zikirin walf ko ah! da yake cewa a bar ku ban son ja ban son ja duka walf ne a bar ku eh, a'a ah, ah, ban son ja ban son ja duka dai walf ne to a shifu kai ni ni wata rana ban fahimta duk lokaci an zo an buga ball mhm. me ya kai ka sa sa ni ban san ka da buga bolo me kai ka zo ka zo ka tira to dai kaga na ci go nan. a ni ba zancen gon ba na ci go ni ba zancen gon ne bolin masarauta ne bolin masarauta ne mm. duk wanda ke da jinin sarauta mm-hmm. ya kamata ya zo ya buga wannan bol in dai gaskiya an aife ka cikin sarauta mm-hmm. in dai kai sadauki ne mm-hmm. jarumin sadauki basarake ya kamata ka zo ka buga Aini ne sarkin borin gire ta kira baki daya la wala illa suka kira ni dole zo a matsayi na na sarkin borin gire ta kira amma nadi ne a yanzu da su ta yanzu wurin nadin ne <laughs> wurin nadin ne ana so amin na west africa baki daya to akwai matsafi kuma daga niger shi ma bai yadda abin da ya yi, ana dai ana dai bubugawa ana ana ana fada ana fada ina da mabiya oh ina da mabiya su sarki salisu modi sarkin zabar ma gire ta kira suna supporting ka suna baya na a bani a baya na a bani sun je sun kawo randan ma wani mutum wai dai dafa ni <laughs> sai ka ce jollof <laughs> wai dai dafa ni ko ana baya na to ya kamata dai yanzu abin ya zo yana so ya shiga tsakanin Nijar da Ghana. Mm. Eh, amma mun mun san yadda damu mun mun ci nasara don ban bar mai don sarautan bori mun gaji ne zuwa ah yanzu na tashi dan yi rawan bori nan ga wallahi shi dai ka ce haza wa salam a ne da tabarman shirin rawan bori ah <laughs> sarauta bari bori mun gaji ne rawan bori ah. wanda ba fili fauna ake gaddaman koko eh? ni na fara rawan bori ina kaman ina kaman shekara uku to duk wanda ya fara abu shekara uku ka san yanzu ya tsumbatsa ban san shekarun ka ba yasa shekara uku da ka ce kai yanzu shekarun ka nawa ina shekara na sosai eh. Ah, ba na ba na pass ba na ball ba oh. eh. da kuna rayewa shekarun ka na gaske <sighs> ka tsara kan bori ya sha min kai eh, manyan tuna da shekaru na sosai <laughs> da yake da kan passport ka nawa ka rubuta da yake da ina yake da bakakin aljanu da ci kan passport ka shekara nawa ka rubuta passport ina eh, da kuma ka da passport id card na nake da shi amma shi ban ga an zanen age date of birth <laughs> ban ga an <laughs> naka daban ne daban <laughs> da passport kan tv da kake faɗi wanga al'umma su gane ban da passport ne tuni tambaya na yi eh, don na san abubuwan da ake bai fito ba dai tuku passport bai fito ba tuku a da ya fito da banan ganna umura yanzu akan gan ka shiga daki na ban kwance ba gan ba na shirya komi na agent ya ce min passport ya fito jibin ga da ina umura da ba kai sallah nan ba ke oh ai da yake ba mu cika cin sallah gana ba a sallah gana dai hmm. a cikin tsari na bori tsari na bori kenan kuke zuwa banda tsari na bori to ta ya kuke cin ba cin sallah ka kasan kan yi magana na ce ma Allah hore min ilimin islamiyya hmm. san ni kuma ban cika ko watanni hmm. ban cika amfani da na turawa ba kaga yanzu ayi ramadana mukin ga ko muna shiga muka fita ramadana da mu shiga ina ba rabiu awwal ba ne rabiu ne na'am na'am anna na muka ka a yanzu yanzu kai ya ka sani ka sani ka sani ba ramadana kai azumi yau na azumi na'am kai azumi inda watan ramadana ka kai azumi a mufta ramadana ko yanzu shiga rabiu awwal ko mutum shiga su kallo na ce ɗazu na mai wata magana bai san tarkon da na shirya mai ba wai inda babu fili mm. a na ake gaddaman kokowa mm. producers ina sun shirya mm. za a buga wata waka ya so in gani ba ka ce yaƙi kake neman na sarkin bori ba eh. to bismillah a to ai ba opposition ba opposition a ah, a ah, ka gwada mu ai ka ce ka iya rawan ba opposition na ce ka iya zance opposition ai ba ai ba zabe ba zabe ba maganan zaben mu yanzu ake in dai dai rawan bori ya kamata in ci wasu abubuwa kamar me kamar me oh batun wasa wuce ce kamar me ya wake wasa aiya ku buga wakan eh, ku buga a mu muna son motsa wajen da na gani don kayari ki a kashe producer to yau kuri su kai da masu kallon mu ah, muna tare da tun da azuma ban faɗi sunan shi ba ni kai na ba muka sunana ba tun me sa tunanin kaza <laughs> ha yanzu kana kan kaza ka yanka min kaza ka jara kaza ka yanka shi ka yanka ka cire hannu guda aka yake tara hannayen kazuna wuce ga gana sayarwa wai cikin waves suna sayarwa ne mana cikin waves wani ke kaiwa kwadara cikin kira suke kai ce wai cikin waves <laughs> uh, anyway uh, mun ji uh, shi wanda ba wa Allah muna nan tare da shi zuwa anjima akwai ma performance na musamman da zai yi wa <laughs> cikin wings ni ba mi da haka suke tarawa in mai karya samu ne ah, anyway shi fi fukulmila kenan ya sunan sauran ne walla sunan ka wallahi a times ban ya kira ah, sunana alshak da yake na danganci malanta mm. Mm. sunana alshak ayoyo dizi waliyan masoke wifram taka busa katanga malele babu nyanya munyanya aliyas masoke aka shifo aliyas kulmila jikan obin jinya yamsi ta tabakunnin apophis mai gida na aligantus yayin ina rus wannan yake mace anak mau yayin mu muzumbi da baba sun babba aminin malisu abokin ya isa ya isa wannan ya ishe ni da yake mun danganci bori kai dai ya ya ma da zancen borin nan duk wanda na da sunan su sadakan bori ne kai kai <laughs> na ji kamar yadda larabawa ke ce abdul shafi'u bi talban bil nur eh. bi zakat eh. bi tabawina ainun eh. <laughs> da'iman wa producer da Allah ku sami wato faka guda so that wannan bawa Allah ina so sallame shi don ni ni ni kusan na na magaji da da da shirmen da yake yi zancen bori da sauransu ah, sakonni da ke shigowa muna karanto muku ah, kamar da na faɗi muna da artist manya-manya da nan gaba zan gabatar da su uh, muna duba sakonnin kuma da ke shigowa kan facebook uh, da kuma watan uh, eh, numbersin da muka bayar akwai sakonni da suka zo wannan ya ce alhassan ays ya je sako daga alhassan ays mai bin ku a koda yaushe wannan shirin ya birge ni na gode sai muntaka saminu kace salamu alaikum barka da sallah from nigeria har yanzu dai Eh, munir isa kace shi kulmina muna jin daɗin shirin nan daga najeriya sai rabi'u abubakar ali da kace sarauta fatan alheri yanzu na ji ka ce mu garzaya shafin facebook shine na garzayo bayan ina kallon ku kai tsaye a tv na sunana rabiu abubakar daga nan kasar libya a garin homus eh, rabiu abubakar ali mun gode daga libya ake kallon mu shi kulmila mun gode amma ka sani akwai aiki nan gaba yasa borin da na ji daɗi da bai don saboda ya iya bata min program na nan gaba kuna kallon shirin ah, na musamman na watan sallar idi da muke yi kun ce eh, tafida insha Allah za mu buga waka wanda shi fukulmila zai fita da wannan waka bayan mun dawo one of our brightest sport when it comes to music especially hausa rap ya shigo ku ci gaba da gaisin ni na bar ku ku yi wannan amma suna na salu shaibu sarauta shiri na musamman tare da shifu kulmina mu shakata da wannan faifan